daga nan birnin washington a gundumar columbia sashen hausa na murya amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16 a jamhuriyar nijar za ku iya jin shirin nan kai tsaye yanzu haka ta tashoshin rediyon voa afirka birnin ya kan mita 200.5 da kuma rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murya arewa da alol da kuma niyyar dukkan sazangon fm kuna iya sauraron wannan tasha mata yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Jama'a masu aron masu salamu alaikum yanzu ma tare da Jummai Ali da kuma sauran abokan aiki sahaba Imam Aliyu ke farin cikin jan ragamar shirin a wannan hantsi. Hakika mu bama adawa da kasancewar rassan tattalin arziki masu zaman kansu wajen tafiyar da arzikin Najeriya. Wannan shine zamani wannan shine in wannan shine kuma zai sa kasa ta ci gaba. Gwamnati ba harka ta bace ta yi cinikin saya da sayarwa. 'Yan kasuwa ne ya kawata su amma ita gwamnati akwai shan da ke shimfiɗawa. dan majalisa Ahmed Rima kan cinikin matatun man Najeriya. Ma'aikatar yada labarai ta Najeriya kuma ta alƙarin za ta bayyana kuɗaɗe da aka kwato hannun waɗanda ake wa zargin ta'annati ga tattalin arzikin Najeriya. Sannan mu kawo mu kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuka bari a akwatin sakonni. A fara da labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Wani rahoto da kungiyar hankoron kare hakkin jama'a ta Human Rights Watch da cibiyar ta ke nan Amurka ta gabatar a jiya Litinin ya ce a cikin wannan wata na Mayu hukumomin ƙasar Sudan sun kori akalla 'yan ƙasar Eritrea 442 ciki har da 'yan gudun hijira guda shida waɗanda suka yi rajista. Wani mai bincike akan 'yan gudun hijira mai suna Gary Simpson ya ce Sudan tana kamawa da tilastawa 'yan Eritrea komawa hannun gwamnatin kama karya ba tare da barin 'yan gudun hijirar sun nemi mafaka ba. ya ce ya kamata Sudan ta yi aiki tare da hukumar lura da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya wajen kare waɗannan mutane, amma ba ta maida su ƙasarsu su fuskanci musgunawa ba. Dokokin ƙasa da ƙasa sun tanadi baiwa masu neman mafaka 'yancin neman mafakan kuma a yi nazarin bukatunsu kafin a yi tunanin maida su kasashensu. An sha hana hukumar lura da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ganawa da masu neman mafaka a Sudan da suke fuskantar barazanar a maida su kasashensu. Akwai alamun gwajin makamai mai linzami da ƙasar Koriya ta Arewa ta yi yau talata bai yi nasara ba a cewar jaman ƙasar Koriya ta kudu makwabciyar ƙasar. mai magana da yawon ma'aikatar tsaron koriya ta kudu ya ce ana kyautar zaton kwalliya ba ta biya kudin sabulu ba ga yunkurin harba makami mai linzamin ya ce suna nazarin wannan al'amari hafsan sojojin koriya ta kudu ya gabatar da wata sanarwa yana mai faɗin cewa koriya ta arewa ta harba makami mai linzami da misalin karfe biyar da minti ashirin na asuba kusa da birnin wonsan mai tashar jiragen ruwa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya haramta wa koriya ta arewa ƙerawa da kuma samun fasahohin makamai masu linzami to amma koriya ta arewa ta yi biris da wannan umarni ta waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jami'an soja sun ce jiya litinin jami'an tsaron iraq suka kaddamar da sumamayin sake kwato birnin fallujah daga hannun 'yan kungiyar isis a lokacin da suka kutsa birnin daga bangarori da dama muryar Amurka ya samu damar zantawa da ɗaya daga cikin sojoji na musamman a fagen dagan faluja Ya yi bayani tare da taimakon tafinta cewa daki-daki suna ɗaga tutar Iraq a cikin birnin. Ya ce akwai gawakin mutane da dama ciki har da sojoji. Ya ce fafata da ake yi ba gaba da gaba ake yi ba, amma ana amfani da bindigogin igwa. da harin bama-baman da aka ɓoye cikin motoci da kuma amfani da sojoji masu laɓewa ko kuma ɓoyewa suna harbi a yayin da aka fara wannan yaƙi ana kuma nuna damuwa akan makomar farar hula da suka rasa mafita a birnin iyalan da suka arce daga birnin na fallujah sun ce 'yan ƙungiyar isis suna tilasta musu ficewa daga gidajensu suna kai su daga wannan gida zuwa wancan wata mace mai suna suat ta ce tana dauke da 'yarta 'yar shekara biyu ta arce ko takalma ba ta da shi a lokacin da ta iske wasu mutane wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen amurka ya faɗa wa muryar amurka cewa amurka tana goyon bayan yunkurin isf na kare farar hula ciki har da yunkurin samarwa farar hulan hanyoyin ficewa daga birnin. a can kasar afghanistan kuma yan kungiyar taliban sun zafafa kai hare-hare a fagagen daga da dama har ma sun kashe jami'an tsaron kasar kimanin 57 da raunana wasu 37 a lardin helman da ke kudancin kasar jami'an kasar afghanistan sun ce tun ranar asabar yaƙi ya munanci a lokacin da yan ƙungiyar taliban suka kaddamar da hare-hare kan wato gundumomi guda uku a lokaci ɗaya ciki har da gundumar nad ali da girshek da kuma marja ha kuma yana yan tawayen sun lalata sansanonin jami'an tsaro guda hudu akan babbar hanyar da ta haɗa marja da lashkar da babban birnin lardin a gumurzun da aka yi cikin dare ƙungiyar taliban ta ƙara ƙaimin hare-haren da take kaiwa tun lokacin da ta nada mulla hibbatullah a kunzada a matsayin sabon shugabar kungiyar a ranar 21 ga watan ga wannan wata ne harin da amurka ta kai da jirgin saman yaƙi da babu matuƙi ya kashe mulla mansur tsohon shugaban kungiyar a lokacin yana cikin ƙasar pakistan shugaban ƙasar turkiya recep tayyip erdogan ya ce bai kamata duk wani iyalin musulmi ya amfani da maganin hana haihuwa ko kuma tsara iyali ba yana mai faɗin cewa yin haka ya saba a al'adun addinin musulunci ya ce za su rubanya yawan danginsu shugaban ya ce wasu suna maganar rage yawan mutane da shan maganin hana haihuwa ko kuma hana ɗaukan ciki babu musulmi da zai yi tunanin haka shugaban na turkiya ya yi wannan furicin ne a jiya litinin lokacin da ya gabatar da wani jawabi da aka gabatar ko kuma aka nuna ta gidan talabijin na ƙasar. Wannan furuci da shugaba Erdogan ya yi a baya ya ɓata wa ƙungiyoyin mata rai. A baya shugaban ya yi ƙoƙarin haramta zubar da ciki a ƙasarsa kuma ya yi kiran da a takaita yin aikin tiyata domin haihuwan jarirai. Yana mai faɗin cewa duk macen da aka yi wa aikin tiyata to ba za ta iya haihuwa fiye da ɗaya ba. labaran duniya ke na agamaji daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan washington dc To madalla a wannan makon ne ake sa ran gwamnatin Najeriya ta hannun ma'aikatar yada labarai za ta bayyana yawan kudade da gwamnati ta kwato ko kuma aka dawo mata da su daga hannun wata tsoffin jami'an gwamnati da 'yan korensu. Kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da Sale Shehu a shaka ya aiko mana. and Ministan labarun Najeriya Laya Muhammad ya ce bisa shawarar lamuran shari'a da aka ba wa shugaba Buhari ya sanya dakatar da fidda sunayen waɗanda aka samu a cikin lamuran cin hanci da rashawa. Duk da haka ministan ya ce makon nan za a fidda bayanan waɗanda aka samu da laifin almundahana ko da ba za a ambaci sunayensu ba. ga martanin mai sharhi kan lamuran yaƙi da cin hanci da rashawa bashir ba. to shi kuma minista da ya fito ya bayani haka din ne domin ka san shi dai a waje ɗaya shugaban waccan hukuma da take yi wa yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin ƙasar nan zagon ƙasa wato magu ai ya fito ya yi shela cewa kusan a ɗaya da ɗaya duk mutumin da kaga hukumar ta kira to fa zai yi wahala a wanke shi zai yi wahala ka ce ba shi da wani tabo a jikinsa to amma duk da haka nan ka san abin da ake ce bahaushe yakan ce shari'a wai sabanin hankali sai a bari tukunna sai har ta tabbata cewa wana da wana din nan barayi ne sannan sai sunayen su ya fito daga bayan nan kuma na ji fa kamar wani babban jami'i a fada shugaban kasa yana cewa yan Najeriya su sha kurumin su ko ma yaya ne za a ga wasu sunaye ranar Alhamis mai zuwa to mun sa ido mu gani haka din ne waɗanne sunaye ne za su fito menene hujja akalla dai akwai waɗanda muka san cewa hukumar efcc din nan ta tuso su a gaba kuma sun maida kuɗaɗe kaga duk mutumin da zai ɗauki kuɗi ko ya maida ai ya amsa cewa ya tafka ɗan hali ya yi ƙuruciyar bera saboda haka irin wannan dan an buga sunansa ina gaba ba a yi ko a shari'ance ɗin ma Ƙungiyar kwadagon Najeriya NLC wacce ta janye yajin aikin kwanan nan don ci gaba da zantawa da gwamnati kan walwalar ma'aikata ta ce ba ta goyon bayan rufa ma duk wani mai zarmiya asiri. Comrade shi ne shugaban ƙungiyar. An ka duba ƙungiyar kwadago tun fil azar in abu ya taso dole ne za mu ɗauki matsayi. Kuma an ka duba matsayin da muka ɗauka tun daga fari tun zamanin soja zuwa yanzu ba mu canja wannan salo namu ba idan abu bai da kyau zamu ce bai da kyau in ka tuna da wannan gwamnati ta shigo cin hanci da rashawa mu ne kungiya na farko da suka muka yi zanga zanga kasa gaba ɗaya muna bayan bada goyon baya domin cewa a yi faɗa da cin rashawa da eh, cin hanci da rashawa so kana iya ku cewa wannan ba bisa ka'ida yake ba ai ka'ida yake abu ne idan ya taso dole ne ka duba yaya zai shafi ma'aikatanka duk wani harka ta gwamnati zamu duba ya zai shafi ma'aikatanmu kuma in ka duba temple azar shine mataki da kungiyar kwadago ta dauka za a jira a gajerin bayanan mutanen da gwamnatin ke da bayanan su suka gurgunta tattalin arzikin kasar ta hanyar cin hanci da rashawa sale shehu ashaka murya amurka abuja najeriya Manyan ƙasashen duniya sun yi nisa wajen haɓaka makamashi daga hasken rana. Wannan yana daga cikin baiwar da Allah ya yi wa musamman wasu ƙasashen Afirka, inda rahotanni suke nuna cewa ƙasashen ciki har da jamhuriyar Nijar ba sa amfana daga wannan albarka. Ga rahoto da Sulaimun Barma ya aiko mana. jamhuriyar nishar na daga cikin jerin kasashe bakwai na afirka da masana suka bayyana a matsayin mafi karfin zafi da hasken rana musamman a yankunan hamada wato difa da agades inda tulurin zafin rana ke da karfin gaske sai dai nishar din ba ta morar wannan arziki wanda ƙwararru suka ce ita ce hanya mafi alfano da sauƙi wajen samar da makamashin wutar lantarki a yau alhali ƙasar na da matuƙar matsalar wutar lantarki shugaban kungiyar kodayo mai fafutukar kare hakkin jama'a a fannin makamashi alashi mustapha kadi umani na mai ciza yatsa akan wannan batu masu ilimi gaba ɗaya na duniya da shugabanni gaba ɗaya na duniya sun amince da cewa wato idan muna son wato zahin rana wannan wanda yake ta karuwa ya rage to sai mun bar aiki da hutar lantarki wadda ake jayowa ta injina zahin rana ba sayan shi akai ba kenan banza ne ake bamu shi aiki da huta ta rana tana kawo ma lahiya a cikin ƙasa domin ita ce bata gurɓata wato mahalli shi ma dai abdu alhaji idi wani mai bin diddigin al'amuran yau da kullum na danganta wannan al'amari da rashin wata tsayayyar siyasar samar da makamashi daga dukkan gwamnatocin da suka mulki nijar in kana tuna lokacin da za a yi wannan central din ta goru banda mu mun yi magana mun ce an huce wuta wannan ta injina an huce ta yanzu haka gani ai in aka yanke wuta ba da ita ce ba muke amfani kuma kullum ana kukan gazuwal ga abin da Allah ya ba mu rana kuma wani bugon da da take ba ko ina ake samun bugon nata bai da ke da kwai kasar Nijar to da ita ya kamata mu je mu mai da hankalin mu nan shugaban kungiyar tako da na cewa kasancewar samar da wutar lantarki ta hanyar haske da zafin rana ya zama rigar zamani a sake a huta wajibi ne ga hukumomi su yi koyi da takwarorinsu na Morocco. Yau ƙasar Morocco akwai wani gari wanda suka ce ma zarzat kilo ya kai wajen goma sha biyar duka fano-fano ne waɗanda suke jawowa zahirana a da su hutan makamashi ta lantarki yana a ba garuruwa wannan ai gaba ne kenan mu kan kan jambore Nijar bisa ga irin matsalolin da a gare mu kuma yanzu kananan garuruwan ga da dama waɗanda muke da ana iya kurum aje a sa musu wato hutarsu ta zahirana shekara da shekaru kasar Nijar na dogara ne a kan Najeriya wajen samarwa jama'ar ta wutar lantarki alhali kasar na da wani daɗaɗɗen shirin kafa tashar samar da makamashi a kan kogin kwara wanda wasu 'yan kasar ke ganin kafa tashar samar da makamashi a hamadar saharar arewaci ko gabashin kasar ita ce hanya mafi a'ala yayin da hukumomin kasar ke mai da hankali ga tashoshin samar da wutar lantarki ta hanyar injina sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger a gaida Suleiman Mini Barma kamin ku ji rahotonmu na gaba sai ku shakata da wannan fefe da ke bisa inji. To madalla an yi kira ga gwamnatin jihar Bauchi ta taimaka wajen kawo ƙarshen matsalolin rashin biyan albashi na wata da watanni da ma'aikatan jihar da masu karɓar fansho suke fuskanta. Dan majalisar wakilai ta tarayya mai wakiltar mazabar mai sau Ahmed Rima ne ya wannan kira tattaunawa da muka yi da shi. Da farko ya yi magana ne kan yunkurin gwamnatin tarayya na sayar da matatun mai ta hannun kamfanin NSPC wadda hakan ya ce ya kauce wa ƙa'ida. hakika mu ba ma adawa da kasancewar rassan tattalin arziki masu zaman kansu wajen tafiyar da arzikin najeriya wannan shine zamani wannan shine ma in wannan shine kuma zai sa kasa ta ci gaba gwamnati ba harka ta bace ta yi cinikin saya da sayarwa yan kasuwa ne ya kawata su amma ita gwamnati akwai sharuɗa da ke shimfiɗawa ta san darajar wannan hannayen jari ta san irin haraji da za a biya a kansu a san kuma irin riba na ma'aikata da za a samu akwai fansho da kuma sauran ka'idoji na rayuwar ma'aikata da suka yi da hakokin su ya kamata a biya wa zai ɗauki ɗawainiyar biyan waɗannan hakoki kamar kuɗin fanshon su a kuɗin ritaya da kuɗin gratuity da makamantar irin wannan wannan shine aikin wannan hukuma da ya kamata su tantance a wannan ka'ida to ba kawai waɗansu zo su yi abin su da kansu ba kawai saboda wata da cewa su ne cibiyar samun kuɗin Najeriya kana gani ba mu yadda ba kuma ba za mu yadda ba um, kuma mu zo gwamnati don mu yadda da irin wannan al'amari ba uh, to um, ba ka je a sai da shi amma a bisa ka'ida a ba shi darajarsa ba a karya shi ba kar kuma a cuci ma'aikatan da suka aiki shekara da shekaru suka ritaya to amma eh, to amma wannan hukuma da kake kuke dogaro da ita ko kuma wadda hakkinta ne ta yi wannan ga misali zamanin shugaba Jonathan akwai zargi da ake wannan hukuma ta samar da wutar lantarki ko an an kai an ɗauki kuɗaɗen al'umma fiye da tiriliyan guda aka saka cikin wannan kamfani aka juya lokaci guda kuma aka kare kamfanoni aka sayarwa waɗansu in dai wannan hukuma ta yi wannan a zamanin wannan gwamnati tara guda ba a baya ba me zai ta yanzu ba za ta sake karya wannan ko da ita aka barwa hakkin sai da waɗannan matatun mai me yasa ba za ta karya su ba wato abin da na kamata ka fahimce mu a cikin wannan tsari da tattalin arzikin Najeriya akwai kwamacala da ake yi akwai son zuciya akwai almundahana akwai coki akwai zamba cikin aminci akwai rashin gaskiya iri-iri da aka riga ya shiga zuciya da tsarin rayuwar dan adam a cikin wannan ƙasa ta Najeriya kuma wannan shi ne abin da ya kamata a yake shi muddin ba ya haka ba to kasan nan ba ta wata makoma da shekaru uku hudu biyar masu zuwa don haka a zamanin jorita a lokacin da aka da hannayen jari na kamfanonin samar da wutar lantarki da kuma kamfanonin da suke samo shi wutar lantarkin da kuma rarraba shi wato discos da kuma jinkos kamar da ake faɗa wato masu distribution da kuma generation an yi haka an zuba jarin gwamnati ya kasa ci ya kasa cinyewa wannan shi ne abin da suke so sai a matattun man Najeriya irin wannan kuskuren suke so sai domin idan an ce zaka zuba kuɗin ka a matsayin jari a cikin kamfanin nan na matattun man Najeriya to ita gwamnati tarayya ta da ruwa da tsaki ita ma za ta ɗauki ɗawainiyar wani bangare na wani hannun jari da haka kuɗin zai ci gaba da tafiya ƙarshen sai ga cewa wani mai kamfani ko wani mutumin ɗan kasuwa kawai ya mallake shi kamar yadda yanzu suka yi a waɗannan kamfanonin wutar lantarki har yanzu muna ci gaba da dambarwa a kai domin aikin nan yana ɗaya daga cikin ayyukan wannan kwamishin abu da muke wannan magana muna kan binciken waɗannan kamfanoni na wutar lantarki shin za ka ga cewar an kasa irin waɗannan wutar lantarki ko kamfanoninsu amma kuma sai ga cewar wasu 'yan kasuwa sun saye su da suka saye su kuma ba su zuba wani hannun jarin a zo a gani ba wasu kuma sun saya sun sa kuɗin su to amma darajar na'urori da kayan aikin bai kai wannan kuɗin ba ko kuma in an ce gwamnatin tarayya tana da kashe arba'in kai ɗan kasuwa kana da kashe sittin to kai ɗan kasuwa ka ƙara inganta na'urori ka ƙara yawan jarinka ita gwamnati kuma bata ƙara yawan jarinta ba to amma kuma sai ta ci da haka ta da kashe arba'in cikin ɗari kai kuma kana da kashe sittin idan da jarinka naira dubu ne kai kana da naira dubu ɗaya shi kuma ita gwamnati tana da kuma naira ɗari shida to sai a ga cewar idan ka ƙara dubu ɗaya naka ya ninku ninkin kiya sai ga cewa ita gwamnati ba ta yi ba amma duk da haka za ta ci gaba da cewa tana da kashi arba'in to kaga ba taimaka adalci ba matsayin dan kasuwa to waɗannan abubuwa ne daban-daban masu wahalar warwarewa da muke ta kokari suna muka muka wannan gwamnati mu daidaita bakin zaren mu tabbatar cewa ba a cuci shi ɗan kasuwa ba a cuci al'ummar Najeriya ba amma abu ne mai sarƙaƙiya saboda son yorin ya riga ya kafu a cikin tsarin tafiyar da Najeriya nan shekara da shekaru aru-aru. za ga cewa mutum mai shekara ɗaya zuwa shekara arba'in ɗan najeriya bai san wata hanya ta gaskiya da adalci da sanin ya kamata da rikon amana ba saboda kawai an haife shi a cikin irin wannan tsari na almundahana wannan hmm? ita ce matsalar wannan kasa an daɗe ana irin wannan al'amari kuma ya shiga ta da tsarin rayuwar mutane yadda warware shi ta kamar wuya a yanzu sai dai kawai mai kokari mu kawo iyaka ga irin ana afkuwar wannan nan gaba. Haka. Yanzu bari mai da kai siyasar da ake a jihar Bauchi. Um, rahotanni da muke samu sun ce yau sai da aka yi amfani da jami'an tsaro ta ko'ina a cikin birnin Bauchi saboda gudun za a samu hatsaniya gwamna zai dawo kuma akwai dai magagganu da rashin biyan albashi rashin um, biyan masu fansho da sauransu a cikin jihar shin me ke faruwa ne a siyasar jihar bauchi ko kuma gwamnatin jihar bauchi a sanin ka dai ke duka jam'iyyar kuɗe ce ta apc abin da yake faruwa shine karshen mako ina bauchi kwana da kwanaki na je kuma mazaɓata ta da sauran wurare matsala da ake da akwai a jihar bauchi matsala ce babba da za a ce babu irin ta dukkanin najeriya nan yuri cewa jam'iyyar mu ta apc to amma apc kamar uwa ce kamar magidanci ne kana da 'ya'ya daban-daban to a ciki akwai bora akwai mowa akwai na kirki akwai na tsiya haka tsarin yake kamar iyaye ne ita jam'iyya ta kowa amma kuma a cikin yayan akwai na kwarai akwai ma na kwarai ba wannan ita ce matsalar ta farko mm. na biyu kuma shine a jihar Bauchin nan kullum ana samun kuɗi akalla ba a kasar ba babu kalmar hukuma a jihar bauchi da ke samun kasa da miliyan ɗari ɗaya da goma zuwa miliyan ɗari ɗaya da ashirin a cikin kowane wata daga ina daga ina daga ina daga gwamnatin tarayya to ba a fasa samun kuɗin gwamnatin tarayya da aka shi da shi fak. wato kason da ake na gwamnati tarayya kowane wata ba mm. da kowace karamar hukuma mm. kowace karamar hukuma a lalace tana samun wannan adadin kuɗi naira miliyan ɗari ɗaya zuwa ɗari ɗaya da ashirin ɗari ɗaya da goma haka ake tafe mm. akwai ƙananan hukumomi guda ashirin sa'annan ita gwamnatin tarayya jiha kuma tana samun nata kason biliyan biyu da rabi zuwa biliyan uku in ka tara ka kusan biliyan shida ake samu a wata to a yanzu a jihar bauchi an kai matsayin da an yi wata shida a wasu ɗaukacin ma'aikatu ba a biya fansho ba a maganan garatiti ba a maganar albashin malaman makaranta ana maganan tantancewa waye na bogi waye ma'aikaci na kwarai waye ya mutu waye yake da rai wannan ana yin sa a gwamnatin tarayya an yi an gama wannan an yi shi a jiha kamar kaduna an gama an yi shi a borno an yi shi a yobe duk jihohin sun yi wannan verification ko kara tantance adadin ma'aikatansu wanda suke karɓar albashi na gaskiya da na karya ba tare da an zauna wata shida babu ba kafin wannan lokaci eh, kuma amma nan na sanin shekaru biyu da suka wuce mali isa ya guda a gwamnatinsa ta irin wannan eh amma ban tare ka ba jihar jihar makwabciyar jihar kujos ta yi je Plateau karkashin Jona Jan an yi wata shida zuwa bakwai babu albashi ana kokarin wannan shirin tantancewa a Jona Jan ai ba a cikin gwamnati yanzu a ina nufin magana abin da yake akwai yanzu to Eh, eh, na ci gaba ci gaba ci gaba don a adamawa na san ana yi an yi wata uku malaman makarantun firamare za a shiga wata na hudu malaman makarantun firamare ba su samu albashi ba su ma kan zancen cewa ana tantancewa shi yasa na kawo ma wannan daidai ne a wannan magana amma ai ana samun kuɗi babu wata hujja dan ana yi a adamawa ko ana yi a wani wuri a ce ba za a yi ba mu abin da muke gani a jihar Bauchi matsalar shi ne an yi irin wannan tantancewar shekara ɗaya biyu da suka gabata kafin zuwar wannan gwamnati so babu dalilin da kuma za a zauna a ce za a ci gaba da wannan sai eh, masha Allahu babu rana To Ahmed Yarima dan majalisar wakilai ta tarayyan Najeriya kenan kuna tare da sashen Hausa na murai Amurka nan birnin Washington DC karfe 3 da minti 26 da 'yan daƙiƙa yanzu kuma ga kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuma bari akwatin sakonni. Assalamu alaikum bi hausa sunana Muhammad na babban rami mashigulo kulagan na Niger State. Da Allah biyu ina kira da Allah sannan da sako zuwa ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. An san shi da gaskiya da cikin alkawali shi yasa 'yan Najeriya da duniya suke son shi gaba da saboda gaskiya da cikin alkawalin shi. ‘Yan Allah kada yarda da waɗanda ke sa yana sa ba alkawali abin da yake zai yi su hana shi. wannan yana kawo dogar da daraja ga mutum da kima da Allah muna nasiha ga Buhari idan ya alkawari ya cika idan ma wani kuduri ya gitta da ya ce ma 'yan Najeriya bayanin da ba da haƙuri domin su gamsu domin magana shi na ƙara kwantar da hankalin 'yan Najeriya ko da an samu kusura akan wannan abu da haka muna kira gare shi zai ba 'yan Najeriya haƙuri game da alƙawalin da ya musu cewa zai bayyana wayanda suka sake dukiya ƙasa da abin da aka samu kuma aka samu aka to muna neman shugaba muhammadu buhari da ya zo ya ba 'yan najeriya hakuri daga wannan alƙawalin sannan saƙona na biyu kuma yana kira ga ɗan majalisar mu abdullahi garba kwantagora ɗan majalisar wakilai gaskiya wannan rage-rage da yake yi da zai kawo ci gaba ga wannan yanki na ba abin da yake raba wannan na karo yake raba na karo wannan ya zai ma mutanen karkara kwalbati da sauran ayyuka na cigaba wanda kowa da kowa zai amfana ya iya tsaya na raba ba na 'yan siyasa karfa domin mu talaka ba za mu ga fa'ida ba kuma wannan 'yan siyasa mu ne ba su ne suka kai shiga wannan kujera su kaɗai ba har tare da haɗi talaka da haka yin aiki a ƙasa kowa ya amfana da shi to shi ne masu ne don nan babban rana an yi eh, marigayi kamar Allah ji kanshi da da rahama ya yi wani kwalbata guda ɗaya a babaram wanda ya amfani dukkan ɗan babaram da yanzu da shi ake amfani to irin wannan auka muke son abdullahi garba ya rinka zuwa yana yi to madalla wannan shi ya kawo mu ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice. Wani rahoto da kungiyar hankoron kare haƙƙin jama'a ta Human Rights Watch da cibiyar ta ke nan Amurka ta gabatar a jiya Litinin ya ce a cikin wannan wata na Mayu hukumomin ƙasar Sudan sun kori akalla 'yan ƙasar Eritrea 442 ciki har da 'yan gudun hijira guda shidda waɗanda suka yi rajista. Akwai alamun gwajin makami mai linzami da ƙasar Koriya ta Arewa ta yi yau Talata bai yi nasara ba. a cewar jami'an ƙasar koriya ta kudu makwabciyar koriya ta Arewa, mai magana da yawan ma'aikatar tsaron koriya ta kudu ya ce ana kyautata zaton kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba ga yunkurin harba makami mai linzabi ya ce suna nazarin al'amarin kwamitin sulhu dai ya haramta wa koriya ta Arewa kera da kuma harba makami masu linzami amma koriya ta arewa ta yi baras da wannan umarni to ma da Allah a gaishe ki da haka Allah ya kawo karshen shirin na wannan hantsi sai kuma can da la'asar za ku sake jin wata tawagar abokan aiki da sabbin shirye-shirye kamar kullum masu gatarwa ciki har da shirin noma tushen arziki na Halima Jimrau kamar na madadin juma'a Ali wacce ta tayar gabatar da shirin da chuba hero Dio Done da ya kula da akin gabatar da shirye-shiryen da ma injiniya Charles Hall da Eric amasa masa a nan ne sahabu Imam Ali zan da aka tayin sallama da ku mu zama lafiya